Rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta yi nasarar kame wasu mutane goma sha bakwai da take zargi da ayyukan garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa DSP Ramhan Nansel ya ce sun kama waɗanda suke zargin ne a farmaki da suka kai tun daga watan biyu zuwa watan hudu na wannan shekara. DSP Ramhan Nansel ya ce a yayin aikin nasu sun yi nasarar kwato mutane biyar da aka yi garkuwa da su da bindigogi hudu da albarusai guda takwas daga masu garkuwar. Nansel ya ce binciken da suka gudanar ya nuna da cewa waɗanda suka kama su ne ke satar mutane a hanyar Nasarawa Egon zuwa Akwanga da cikin garin lafiya da kewaye. zuwa kudancin jihar Nasarawa. A makon da ya gabata ne tsohon mataimakin gwamnan jihar Nasarawa Farfesa Onjage Wado ya sami kubuta daga hannun waɗanda suka yi garkuwa da shi bayan ya yi kwanaki uku a hannunsu. A zantawa ta da shi ya bayyana min cewa waɗanda suka yi garkuwa da shi matasa ne kuma makiyaya da ke sana'ar kiwo, don haka baya zaton rashin aiki ko talauci ne ke sanya su shiga ayyukan yin garkuwa da mutane. A farko dai sun ce su fa an aiko su ne su zo su dauke ni. Da an ci gaba da hira sai zancen fansa ya zo ya shiga. To wani lokaci idan suka ɗauki mutane sukan tirsasa musu kai yaya ka samu eh, kanka a cikin hannunsu. suna kira na baba ne gaskiya ba su nuna min wulakanci ba matasa ne kuma suna da karfin su sun san cewa wannan saukin samun kuɗi fiye da kiwo da suke yi a hiranmu ba wai sun gaya mun ba amma ya nuna mun cewa kama suna da garkinsu suna tare da mutane a wasu wurare. Me gwamnati za ta yi domin kawo sa? Idan gwamnati tana so ta maganta wannan dole ne mu ina ne ɗan Najeriya yake. Domin muka san wannan na nan ne wannan na can wancan na can wani abu ya taso ba wuya za a sani. Na biyu shine mu san cewa hakkinmu ne in mun ga abin da bai da kyau mu gaya wa hukuma. Na uku hukumomi tsaro su haɗa kai domin su taimaka wa kasanmu Najeriya. Dr. Muktar wakil mai sharhi kan lamura ya ce, son zuciya ne ke sanya mutane aikata miyagun laifuka. son zuciya ya yi katutu a zukatan mutane aka samu rashin tausayi akan kuma fake wani lokaci da lalacewan tattalin arziki gwamnati tana iya yin ta musamman jihar nasarawa Wani ganin cewa masu aikata mayagun laifuka ba su samu fili sun yi ba mutum kamar onje wado mutum ne wanda duk wanda ya san shi wanda ya san yanayin tafiyar da harkokin shi rayuwarsa mutum ne da bai kamata a ce wani ya yi kutanin mamuzgu na mishi ma balantana cewa har an sace shi domin mutum ne wanda shi ya yi kokari sosai wurin haɓaka ilimi wurin taimaka ma wanda ba su da gata wurin samun musu guraben karatu abubuwa da dama ya ma jama'a wanda ya kamata a ce ma kowace al'umma da yake zaune cikin sun ba shi kaida ta musamman da iyayen ƙasa sarakuna su al'umma da dama da kansu mai da kansu ma jami'an tsaro na tabbatar da zaman lafiya Rundunar 'yan sandan ta jihar Nasarawa ta kuma yi alkawarin ci gaba da haɗa kai da sauran jami'an tsaro don kakkaɓe ɓata gari a jihar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.